Thank you. Chego, né? Chego de cachorro, dá uma with, with Thank you. yi kwance sai ba ta yi a zudda ruwa sosai to sai gari ya waye uwan matarka sai kun gaisa da su ka ce ke matata zan gaba in yi sare in hantsi ya daga ku zo ku yi shuka sabon unguwa shi ya matsama, ka daure godiya sai ga mai keke ya yi ƙararrawa ta firgita ta koma turkenta ta kuma ta ka koma gunta ko ka tafi kenan eh, alhaji ya Ko ni ina so in tambaye ka ko za ka faɗa mu yanzu shi yake wa ubawa yau gari ya waye uba ba a gaisa ba kasha ba riga a gani dillalai in kana so ka yi mata sai dai ka ci kande to na ce jakara a ce an ji aguna ka ji fam bakwai da su goma sai a ɗinka mai jaket a ɗinka mai wando ga takalmi irin mai tsinin nan ya ba da su biyar a gyara mai suma uban da ya haife shi sai ya je ya tsaya kan shi ya ce to kai baba Kaduna kai ya fi dadewa. ɗan kankane sai ya yi mai na yi godiya zainabu abu na yi godiya ba zane na gode kwarai alhajiya binta mai dan kodo alhajiya belu belu ta maladi na gode mata na yi godiya can gullanti samun auta auta mai layi layi mai auta suna uku kenan layin ɗan auta auta mai layi layi mai auta ni kwa malamin kimiyya ne ni ma ne idon da bai ganin ƙur'ani idon kare ya fi shi gari in ba liman ko an haifi ɗa dubu shege ne liman fi ke ƙasar da ba ƙaho bayanta kin tuwanta haramun ne. Wanda bai san kwanan wata ba kau shine jaki. Wanda ba ya da sisin kwabo kuturu kenan. Wanda ba ya zuwa ko ina makaho ne. Mutum kimce, kake kira yake mutuwa. ka wai ina so in tambaye ka shi wannan duniya a ce zagin duniya ba ta lalace ba mutan cikin ta mu muka lalace ana ye kuɗi ya ce bai son wane alhaji ya zadi zadi ta bunkure kai maka ji mai kaka magaji mai kada kaji da malam mamma nan ba kai godiya alhaji mati ba ki kike kenan kai godiya alhaji yakubu tun sannu sharifi yarda jikar rasulu ba na raina ka gagarar ashar muhammad dan kakanka ni zakka sai da fidda kai da bauta wa iyaye ana tarkon rikon baki sallah guda biyar ba a fasa ba dan a ga annabi wanda ko bai son annabi an yi gidan wuta a nan za a saka shi aljanna kauta mai son mamman. Allah sai ga kai mai kaka masa rahama. ki tuwo suna in gidanka ya gyaru uwar gidanka ta gyara shi in gida ya lalace laihi na kanta tabbata shi mai mata mai fada ba zai yi ƙiba ba in karafuna suna hana a yi yanga daga shirbe sai san ɗau cikin mutane ya fashe. Allah ya ta, ne ko mai To na ji wai ku je can na tsufa na wuce roƙo wai kai da ka ce haka. Ka yi tsara Allah ne? Ko da yake sarkin ya kwana waye ni waye Duk Ubangiji mu Allah. Ba na son roƙo ba ni ƙaunar kuma roƙa. In ka kwanta Allah tashe mu lafiya da kake cewa. Menene kai? Roƙo ne. ka bani sa'ar tafiyan nan menene kai mata ta ta ciki ana sauke ta lafiya menene kai ne ko ba annabi musa ubangiji ya yaje mai ya ce zo ka yi tambaya annabi musa ko da ya lallaɓa horon zati ya yi kwanci sai ya mai tambaya ya ce shin zati wai ya yasa baka haiku ba shi ya ce annabi Musa ka zo gobe in faɗa ma. Annabi Musa ko da ya zo sai za zaki ya ce da shi annabi Musa an ga nan ka aje mu. Annabi Musa ko da zuwa gida ta yi ga nan sai kuka yake ya faɗi kwance wai za ya mutu. Sai annabi Musa ya miƙa mai ƙwannan wai sai ya mutu. yake so da kai ko bai karo ki Allah ya yarda shi ya dame mu Allah ya samu ni abin da nake gani gwamnati ta yi doka ku direbobin motoci manyan mota zuwa ƙananan mota don Allah dokar da nake muku in wannan ya to wannan ya taho to ku rage haske haske mai yawa yakan kawo banna in wannan ya yi dum wannan ya yi a wuce lafiya Allah ya kiyaye saboda isa da musa da yakubu da haruna abin nan dai gashi gashi a jere in kai lissafi ko guda ba ya ma na kan jaki lagawa mai yin tafiya ƙasa kai kuma mai keke ka wa mai jaki ka gani ka san ka kyauta kai kuma mai mashin lagawa mai keke mai mota lagawa mai mashin fatan da nake muku duka rabbana ya kare mana tausayi saboda isa da Mota da yakubu da haruna albarkar makama ibrahim ku kuma sun joji in kun shiga mota in wani ya shigo ya ce muku ku jirga dan Allah ku jirga dan annabi to ku ɗaga mai in ba ku jirga ba kun ga ubangiji yana kawo banna inda dai an roƙe shi ba kwa so ne wanda kawo ba ka son shi ba ya raga ma a wanke maka beffa ko mashin ko wani huhuntuwa nan wajen alhaji gozo kan da a wanke shi ga masallaci nan ka je ka yi sallarka in ka idan da sallah ga mashin an wanke tas wannan ta wuce abin da nake so kuma taɗi na biyu ka wa Allah ya raga ma ubangiji ba a daga ci ba jalla ya ya ga kutare da makari na ji mutane sun gune da ku amma jin zafin yana nan ga makari rana ta faɗi ba kwanan ba'a abin nan ne tun da da da ba ni hana ku rana ta faɗi hadda ku yarda ku zauna a kwana ku nemi wuri mai kyau ɗan jagora ka samo wani lungu ku laɓe inda mota ba ta bi in an kaɓe ku ba ba shari'a fa ku direban ba a kama shi ran juma'a wannan ban sana aje a yi tabara ba raga Allah ya raga ma mai shan kwaya da mai tallar kwaya da mai kawo kwaya ku kuɗin nan na roƙi arziki mai saidawa baka kawo ba ba a sha masa ai kauka ce da ita ka ce gata in mutum ya sha ba zai aski ba mai shan kwaya ba zai yi haraji ba bai gaida iyaye ba zai sallah ba Ba ya riga ba zai aski ba ba a yanke mai kumba ta sani kawai am'anna gwamnati ta yi asarar wannan mutum gwamnati ba ki tunane a bashan kwaya shan kwaya yakan kawo ɓanna gashi mun yi asara ku ba ƙuri'an nan ta rijista kaga mai shan kwaya kaga baya jefawa kutare na sawa makafi na sawa wanda mahaukaci mai shan kwaya na gani abin da ya kawo haka an yi asara ba gwamnati sai ki yi doka tara mai yawa kar ki yi yak kaɗan in an ɗaure mutum sai an mance da shi kar ku tuna da shi to in wani ya ji kun ga bai kuma kawowa kun kama mutum yana tallar kwaya kun lallaba kun mai yar tara ko ya yi wata uku wata uku a taga ma na yi gwamnati ta kyauta kutare da makafi an yi gida mai kyau don keɓe ku kuma kowanne da aikin da yake yi kun wata ya ƙare ga albashi kisa zan duka yanzu kamar mutum yi dawo yawo ne ya zo ƙofar gida wani ƙato ya buge tsohon shi tsoho na shure-shure an fada cikin gida ɗauko sanda sai ga wani kato wurin mai ɗakinka in ka san sanda ina za ka buga ta na ji da gambara don mamman ne kwar gida da wurin babana ana sake uba ana sake ba ta ba a sake uba to na ji ina so in tambaye ka kada ta na sani samun duniya kudu su fana'u ne ba lalle lalle tambayi bai girimbi kuna ma koro kike da gini na bala da bala da mai hedi so da ke sa maza su da daji su koma keta mai baki ya dan dan bala sannu dan mai mai bangon zuma amara kurma yi dan talata da buzu suna cewa Allah, Allah sai ga gwamma ido ya sha gagan. Kafa ga kunshi, kwankwaso ga jigida ɗaya tana jujjuyawa. To limamin garin sai gwamma ta kibtai ya koma kuma gwamma, gwamma. Ya lumu da abu. Salaman magana. Allah shi gafarta mata abu saboda isa da Allah ya gamba a shana. Amin malam. tauraruwa mai wutsiya ganin ki ba alheri ba wanda ya ganki babu sauran ya ga annabi sai ya ja addu'a sai na ce wa zidini wa ilmi hubban lillahi la ilaha na kuce mata. mota sabuwa zamba ta fada ciki an gama bodi yau tun da farar safiya mota na tsaye an gama caji kaf. mota ba ta tashi ba ta dai ana aka kwance ta ba makera suka kwasa godin mota yan tuyar waina ɗin mota yan lamba kudu mai jaki ya ɗau kayan gambo sana na faduwa wannan jaki kula ta kashe shi ita kuma kula abin nan mai kamfu ya kashe ta shi abin nan mai kautu zaki ya buge shi shi kuma zaki giwa ta kashe shi ita kuma giwa tsawa ta kashe ta sai kayan na nan ba mai gadon su can a hanyar dukan ma ga wuce dan tumaki kaɗan ga kashe mara da kashe fana a shi muku albarka ga wuce dan tumaki kaɗan ga ku kashe mara da kashe fana su ga ma ali sai yayi magana yau shi gama da ibrahim kaladiman roƙo masha Allah sai shi ko ibrahim ai maroƙin alhaji alhaji hamza ne ina ina za ku ina za ku Allah bai yi wa ku don ku yi wahala ba Xanuno. Grande aluno. sulle ɗari gari kuma ya waye ya ba da sulle ɗari yamma ta yi ya ba ni sulle ɗari kuma ga mota ya sha tanki na kuma ga jarka ya ce kuma a cika mun alhaji ya rugodiya na gode ma kamar shi to amma da mutum bai yi ya baka sakayya ai saboda sarkin tasha alhaji ya yi da ikon Allah dallai da zakka da bauta wa iyaye abin da kake so duk Allah zai baka shi da kana so na albarkan Isa da Musa da Yakubu da Haruna albarkan mukamar Ibrahim to zan zan ce ku je magani na maganin maganin Alhaji Audu garku Alhaji Audu garku na gode kwarai addu'a uba ne ya makance uwa kuma ta kuturce kana su je bara kuma a ana su sun dawo gida ka fada wani kwalbati su karere a je gun mai tsori a ce ya tafi daula ta amin mara da ta haka nan ne ke kai ka iyaka da kowa iya zakin gambara sun ce gambara najeriya alhaji ya jummai alhaji ya uwa ni ba na raina kura wannan san kira isa alhaji ya alhaji sufyanu alhaji na gode kwarai in kwashe kayana in sauke bici alhaji garban bici dattijo ɗan dattijo na ga dattijo sosai da ido na wanda baya ana roƙo da shehu da bundo

ka he mai ko baka yahe ba ni dai ban ji ba ya tuba ya bi Allah ya bi ka ka yahe mai Haji mamma na bilkin sambo kanan su lakere ta kalkarin mama mutum mai ban tsoro wannan ba filatani ya dama duniya duk ya shanye. Ta, ya kwana gidan gidan mutum ɗaya nan zan sauka alhaji ciro alhaji ciro mai tuwo ma ta kyauta suna duniya maza maza. An ƙira audu, ai mun fadanci